koma ka ci gaba da sana'arka. Tuna gode, a gaida mutanen gida. insha Allah zan zo ka bakin ciki na rai sai soka mai sanka ka ba shi ruwa da kanka ko zai samu soki ya daina shaka To yanzu kaga sai mu fara da farallan sallah kenan ko? Farallan sallah dai guda goma sha uku ne. Na farko sai ya kasance jikinsa a tsaftace yake sannan kuma komai a tsarkake yake babu janaba. Na biyu tufafin da ke jikinsa sai ya kasance a tsaftace yake. Na uku inda zai sallah sai ya kasance akwai tsafta da kuma tsarki. Na hudu boye tsiraici. sai ya kasance ya ɓoye duk wuraren da aka ce a rufe na biyar yin sallah a kan lokacinta na shida fuskantar alƙibla na bakwai ɗaura niyya na takwas kabbarar harama na tara tsayuwa yayin sallah na goma karatun fatiha na sha ɗaya ruku'u na sha biyu sujjada na sha uku zaman tahiya amma menene ke damunka me kika gani na ga dai damuwa a tattare da kai don kasan an ce labarin zuciya a tambayi fuska ka faɗa min me yake damun ka mana ni babu abin da yake damu ai gara ka ce ba za ka faɗa min abin da yake damun ka ba a maimakon kai min ƙarya haka ne gaskiya ba na so ba zan iya faɗa miki ba ne kawai kare na so ne miki amma tun da kin gano ni ke haƙuri to shikenan mu ci gaba zan ɗauko ɗayan littafi. tun da na zo duniya ban taɓa farin ciki kamar yadda na ganka yanzu a gidanmu ba har ranar da aka fara sai miki mota ta farko <laughs> na yi farin ciki amma bai kai zuwa ka yanzu ba na ɗauka ba za ka zo ba ai mutum ne mai alkawari muddin na yi alkawari a kan abu insha Allah sai na ci na baka ne domin ka sha ba don ka ajiye shikenan duka nake son ka shanye gaskiya ciki na a cike yake kamar ya a cike yake maganganun da na zo miki da su su suka cika ciki na ai fa ba rubun magana za mu ba amsa kawai za ka ban na amincewa ko ko rashin amincewa amma tun da ka zo na san ka amince da bukata ta gaskiyar magana laila akwai yarinyar da nake so akwai wadda kake so kwarai kuwa da na yi tunanin boye miki to amma kuma daga baya sai na ga bai kamata in yi miki karya ba shi yasa na fito na faɗa miki gaskiya dan shi duk mutumin da ya furta gaskiya to ba shi da abin da zai yi tunawa haba su musi ka zo gidanmu sannan ka ci mu ka ta yin soyayya ta wai kai wani irin mutum ne ana son a mayar da kai mutum amma ka bi zaɓin wahala ke ce kika ɗauki aiki na matsayin wahala amma ni ba wahala bane a wurina ina jin daɗin aikin saboda shi Allah ya zaba mu wai tsayawa ma tukuna wai ita gidan uban wace ce wadda ka zaɓe ta fiye da ni ba yar gidan uban kowa bane malamar islamiyya ce kuma malama ta kuma ba su da komai kamar yadda ni ba nake kin ga ƙwarya ai ta ƙwarya ke ko amma na san ba cikin hayyacin hayyacinka kake ba saboda an ce mu kana shaye-shaye gaskiya ne ina yi a da amma na daina komai saboda ita kanka sake ambata ta a gabana domin na tsane ta idan kai ma kana son na tsane ka ga fili ga mai doki zan sake baka lokaci domin shawaran da ka zo da ita bace ba gurguwa ce sai dai ka sake wata babu wata shawara da zan sake na riga na ga mai yanke shawara magana ta ƙarshe kuma shine idan kin samu jiki aure ko da zuwa gobe kan ni ina da ma ma tafiya za ka yi? Ƙwarai kuwa, na gama faɗa miki abin da ya kawo ni, me zan zauna kuma yi miki, na barki lafiya. ka ka ba ka zo da ko littattafai a hannunka ba? Ba karatu ba ne ya kawo ni yau. Zuwa ne yi magana. Magana kuma irin magana? Na zo ne mu yi magana kan irin sanda nake miki. Me ka ce? Na ce ina son ki fauziya, kuma aurenki nake so na yi. Tun yaushe ka fara suna? Tun kafin mu fara magana da ke. Tun lokacin da yake wucewa a wurin da nake sai da mai. Tun kafin ki min gyara a kan ranar da kika fara gani na ina sallah kika min gyara. Tun wannan lokacin kika fara birge ni. na ɗauka cewa kawai sha'awa kike bani amma daga baya sai na gano cewa so ne Sanki a cikin zuciyata a hankali ya dinga girma har ya faɗa da haka ya kai lokacin da idan ban faɗa miki fauziya zan iya cutar da rayuwata Allah, wannan irin jarabawa ce. A gaskiya ba son ka ban san yadda za a gaya maka ba gaskiya bane ne fauziya kina sona har cikin zuciyarki amma na lura da cewa kina gudun alaƙa da ni kina gudun tarayya da ni fauziya saboda ki na ki karɓan soyayyar wata yarinya 'yar attajirai don Allah karki watsa mun kasa ya ido fuzi ya dago kanki ki kalle ni ki faɗa min cewa ba kya so na dama kai wannan matsiya ce talaka na kake walakanta da me tafi ni ka kalle ta ka kalle ni da ilimi tarbiyya hankali da kuma uwa uba kamun kai a cikin waɗannan abubuwan da na faɗa ki faɗa min a cikin wani aji kike babu sai girman kai fariya da kuma takama da kuɗi to bari ki ji da kuɗinki da ke kanki da dukkanin abin da kuka mallaka a dangin ku bai kai hijabin da fauziya take sa aure na ba za ku lalle dan adam ya cika butuli butulci wani butulci ne miki na taba neman taimakonki ba kya bina bashi don haka babu wani abu da na taba nema a wurinki don allah ki haƙuri malama fuziya babu komai da nema ban damu ba don inda sabo na riga na saba da ƙalubalen rayuwa suna gode na barki lafiya ina son ka kuma na amince zan aure mai son ka ka ba shi ruwa da kanka da gaske da gaske nake don ko a yanzu idan ta shirya mu je a daura mana aure fasiya na gode na gode na gode

kai sallaman dan giya ne kai kai an sadin ba wani abu ai iskanci lokaci ne matsalan shi ni matsalan mu ni matsalan shi kenan iskanci lokaci ne jama'a ina jan kanya ina jan kaya jama'a Allah sa mu ga annabi amin amin wannan eh, addu'a ce eh, ko kowa na yin ta an sa ta wannan wato wallahi lokacin ina jan kaya eh. gidan giya ake juno min ciwo ina nan sannan ina ina jan ta kamar ina miss fetur kai kai karamin abin da ka dawo da kwalba ɗaya a gida amma dai amma kai cikin tambada me kai a duniya cikin tambada amma dai wallahi kai an yi tsohon kwando eh amma yanzu ai kai ke kai ke jin zaranka mu mun riga mun tuba daga wannan abun bai ki bane wani abu zai faɗin wallahi ƙarya ne ba ku ku na ku mai sauki ni fa daga makarantar allo ne ba na sauke sau ɗaya da ce to kai ta wani tori ina ga zama Allah ya sa mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ko a wace amma wallahi kun ba ku yi wa kanku faɗa ba kun ba ku ga ku a wuta ba kai ji wannan ke magana wuta ko yan mamu kan mu faɗa ba eh wallahi asa asa gafar Allah da kai dan Allah kana jina da kyau idan kai ka. dan Allah ka yi can sai ka warware a nan ka zo nan wurin dan Allah wa ja wannan gora zuwa nan ya shayi da amma wannan da yari na yan karama da babba wai ma ya kai da matan nan tara nan arne. ne yayin da ya bi yariyan nan eh. na abin da kawon na shanis eh. wanda ake sa a ruwa eh, shi ne zuwa mata amma fa yi rufa mata ya kaji ai mugun abu ne ka ga mun jutun nan wallahi shi kana sa wa mace sayar da ka ga dama ka yi da ita garin Allah ya waye ta ce mu za ta kwana ɗaki ta wani ce ta shiga tafi gida eh. ta da aikin babanta ne babanta na ce ni ma babanki ne wani <laughs> baka ce wani baka ce ta ce ni ma babanki ne wallahi eh. an kai batun lankwai muka kusa mu da lankwai da Allah ban su lokacin da ana kiran sallar asuba eh. jin za a yi da isha'i a sha asuba ce daga kayan ka ne dama to ai ba zai manta ba eh? ai na ba zai manta ba ba na manta ba a'a a'a da Allah tun lankwai da yi can ka can da shi mana ya mana eh, ya ɗauka bai zo da takalma ya zo a hanyar masallacin zuma ga masallacin zuma kai ko ko da aka hada bai bai yau yanzu da afayil ɗinsu nan ne hanyar masallacin zuma <laughs> eh, a ko <laughs> a ka ta idi ce a yanzu ko kabari ka je yanzu wallahi da ka za a je a shi wallahi ba wani masallacin zuma ba kabari ko an gina shi yanzu ba ka shiga shi ta idi ne ga ta juma'an nan in kana iskanci sai ka wanda shi ya dama ka shanye Assalamu alaikum. dauka bacci kike yi ai na ban kwanta ba ah. da mu na zo ne saboda ina son yi wata magana da ke umma to ina jin ki aure nake so na yi aure kin samu mijin ne Eh, na samu to a ina yake kuma waye shi sunan shi sunusi a nan gangare yake siyar da peter to <sighs> sai dai kuma na san ba za ki zaɓi wanda bai dace da ke ba sai dai kuma mu yan adam ba tukunya ba ne balle a kwankwasa a ji wanda ya fi karko na fatan kuma ba za ki kuskure kamar yadda na tafka a baya ba kamar yadda na auri mahaifinki kuma ina mai miki fatan alkhairi allah kuma ya miki albarka allah ya sa kuma a dace ni ma na daɗe ina jin tsoron haka amma a halin yanzu son sunusu ya kore duk wannan tsoron a cikin raina na yanke hukuncin zan aure shi bisa wasu dalilai masu tarin yawa don allah umu ina son min fatan alkhairi tsakanina da shi domin na yi istihara na ga alamun akwai alheri tsakanina da shi to ubangiji allah miki albarka allah kuma ya sa a dace insha allah ba zan gushe ba ina mai miki addu'a fatan alkhairi na gode allah ya saka miki da alkhairi umma allahumma amin allah ya raya miki allahumma amin 'yata ta kaina zai ki kwanta ubangiji allah ya tashe mu da alkhairi ya allah na roƙonka ga 'yata a hannunka allah ka so ta ka ƙaunace ta ka sa mala'ikunka na rahama su ƙaunace ta ya ubangiji kai mata albarka ka zama ganinta ka zama jin ka zama ta ya ce Allah ina roƙonka Allah ka tsare ta ka tsare ta ya Allah duniya da lafiya Assalamu alaikum. Ah. Baba. na ji ka da wata guntuwar sallama ne. Ah, to me ka dauke ni da? Ko da yake wallahi na ji an ce fa ka shiryu. Allah ya nutsar da kai. Amma abun mamakin anan shine. Na ji an ce wai 'yar gidan zubairu kartagi za ka aura oh. na so ka fahimci wani abu duk da na shiryu ya kamata ka kalle ni kasancewa ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ta yadda na ga dama to Allah ya baka hakuri Allah kuma huci zuciyarka amma fa ka sani gaskiya ce sai na faɗa ma ko da ba santa ka rasa wanda za ka haɗa zuri'a da shi sai 'yar gidan wannan mashayin sannan ga neman mata yara ƙanana hatta manyan ma bai bari ba na ce ka sa kiran sunan nan kana nima ka rena ma hankali ne faɗa ma gaskiya Allah ya baka hakuri kai ba ka gani na ne ni za ka dama ina da haɗi da ke ne wai kana tunanin za ka iya raba ni da Hai dama can ba a haɗa muke ba ko kin ga malama da Allah idan za ki sai mai ne ki saya a zuba miki ki tafi idan kuma ba mai za ki saya ba to ki tafi da ki sun yi kake wa ƙola kanta ka san wace ce ni kuwa ina ruwana da ke na faɗa miki ban da dan Allah ki tafiyar ki saboda na zo wajenka shi yasa kake cin fuskata ba laifinka ka bane ba ni na jawa kaina na rasa wadda zan yi soya da shi sai matsiyaci irin ka. matsiyaci fin hannu mm, da kai ka so mai ciki na rai sai mai ruwa da kanka makuwa an yaba ka ganin kamar wata uku yi kaɗan yayi miki kaɗan ne a'a kai nake ji saboda na ga wahalhalun ka ayyafi nawa yawa karki damu Allah ba zai taɓa hana mu yadda za mu yi ba haka ne ta ubangiji Allah ya shige mana gaba amin ma amin akwai magana da nake so za mu yi da ke amma ina gudun da ke min mummunan fasara ka faɗa insha Allahu ba zan yi mummunan fassara ba ina so mu je asibiti a mana gwaji gwaji kuma gwajin hiv da kuma sauran cututtuka dai haka kana so ka ce baka yarda da ni ba ne kika ce ba za ki yi mummunan fassara ba na yadda da ke ɗari bisa ɗari fauziya amma dai gaskiya ni ban yadda da kaina ba saboda kin san wani irin mutum ne ni kin san irin rayuwar da na yi a baya wannan kawai shi ne dalili wallahi ni kuma kaga ban taɓa zargin ka ba na yarda da kai ɗari bisa ɗari na sani kin yarda da ni fauziya amma dai a wannan zamanin masoya ya kamata su je su duba lafiyarsu don gudun samun matsaloli nan gaba ko da a ce sun yarda da junansu haka ne to amma idan ka ce mu je mu je mana ba matsala to aiki zaki saka mana rana a'a to aiki ne babba ya zaka saka rana to shikenan zan gaya miki idan na yi magana da likitan da za mu je gunsa. Sunan eh, Ga result ɗinka. Negative. Kuma baka da kowane irin ciwo. yau sha biyu ga watan satumba 2016 wanda ta yi daidai da ranar da wannan kotu ta amince a dawo don ci gaba da shari'an fauziya hadiza wa'anda ake zargin kashe zubairu kotu ta yi nazari da bayanan da hadiza ta yi sannan 'yan sanda sun yi nazari a kan wannan wuka wanda aka yi amfani da shi aka kashe zubairu inda tabbas an ga hannun malama hadiza a kan wannan wuka a bisa wannan shaida da ikirari da hadiza ta yi da bakinta kotu duk ta gamsu da su sannan wannan kotu mai girma mai alfarma tana amfani ne da ƙur'ani mai tsarki mai girma inda ta yi amfani da surar ma'ida aya ta talatin da biyu inda take bayanin cewa duk musulmin da ya kashe musulmi ɗaya tak to daidai yake da ya kashe dukkan al'umman musulmai sannan duk musulmin da ya ceci rai na musulmi guda ɗaya to kamar ya ceci dukkan rayuka ne na musulmai har ila yau wannan sura ta ma'ida aya ta arba'in da biyar ta ci gaba da bayani inda surar ta ce duk wanda ya aikata kisan kai shi ma a kashe shi duk wanda ya yanke kunnin wani shi ma a yanke mashi kunni idan mutum ya balla haƙori ne shi ma a ɓalle mashi in mutum ya cire ido ne shi ma a cire mashi duk irin raunin da mutum ya yi ma wani shi ma a yi mashi wannan rauni daidai da abin da ya aikata a bisa wannan hujjoji guda uku bayanin hadiza da ta yi wannan wuka da 'yan sanda suka yi bincike suratul ma'ida aya ta 32 da aya ta 45 a bisa wannan hujjoji kotu ta gamsu da su kuma kotu ta amince da su kuma a kan shi ne a bisa wannan hujjoji kotu ta yanke mahadiza hukuncin kisa Allah! musulunci tun da nake ganin shari'a a wannan shari'a ma ba ta bukata batun da muka ba ba san ba ba congratulations Mami sa za ki min haka? Kuma me yasa za ki mai da ni marainiya? Idan babu ki ba sai da zan shiga da rayuwa.